Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun ƙarshe a shekara ta 2021. Kuma muna waiwaye batutuwa ne da muka haska fitila a kai a shekarar da take shigewa. Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar 'ya'ya, abin da akan ci gaba da ambato musamman tsakanin surukai da ma'aurata. Sau da dama, akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma akasin haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da ɗaukar hankali ya sa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da ya ce ta kwasa mashi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyyantar da ɗansu ba. Shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki iyaye maza da mata kuma 'yan gwaggwarmaya domin musayar miyau kan tarbiyyar 'ya'ya. Bakin da muka gayyata sun hada da Sunana Musa Salim Muktar. Rabi Abdullahi. Hannatu Bawa Bello. Mai da Sabo Muhammad. Sai kuma Baraka Bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda sabon Muhammad ko hakin wane ne tarbiyyantar da yara ga abin da take cewa. Gaba ɗayansu amma ya fi ga eh, mu mata. Saboda mata ita take tare da yara ko yaushe suna jikinta. So tarbiyya kusan 85% a gurin mata take kai so 80 eh saboda da aka yi analysis yawanci mata suke da hakkin tarbiyyar yara su kuma maza su goya musu baya akan tarbiyyar yara hmm. idan suka taimaka suka yi to shine za a samu yadda ake so hajiya hanna hannakin yadda da wannan batu na ta ce wai tarbiyyar yara kaso 80 haƙi ne na iyaye mata ni ce ma zan kara musu bayan tamanin din zan ce kashi tamanin da biyar hmm. tunda mu a tsari na al'adarmu ta bahaushe da kuma addininmu na musulunci tarbiya kashi tamanin da biyar a lokacin da yaro yake karami daga haihuwa zuwa shekara goma sha hudu kamar yadda addini ya koya mana to a hannun ma'uwa take shi mahaifi namiji uba kenan ana neman sa ne bayan ɗaya shiga shekaru na balaga mace ko namiji amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru tarbiya a uwa take kamar koya wa yaro cin abinci da hannun dama in yana ci ya ci gabansa kar ya yi tsokana ya koyi haƙuri duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa. in kin ce kaso tamanin da biyar to mm. uba shi me kika rage masa. kashi goma sha biyar saboda duk lokacin da aka nemo uba akan tarbiyya to za ki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa sabanin mace da nauyin bi matewa ba zafin a fita a nema a yi kaza a yi kaza hidimar dangi hidimar al'umma da ta society ta fi yawa akan namiji fiye da akan mace to shi yasa akasarin tarbiyyar tafi nauyi akan ita uwa mace to ga mu muna da uba uba shin ka yarda da haka malam Musa eh gaskiya na yarda da haka mm. shi yasa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa suka ce haƙƙi yana kan uwa to yana kan uwa to dama kamar yadda malama ta daɗa ba da misali da cewa a addinin musulunci to addini tun farko ya ce ka zaɓauwa 'ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso idan baka zaɓi uwa ta garin ba to wannan kaso 80 ɗin fa da za ta yi in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama in suna da azama sauri yayyawa ta ce su rage su ci abinci da hannun dama ga yanda za su yi kaza ga yanda za su yi kaza in ka ɗauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar to ya'ya sun rasa wannan amma cewa ta yi ta bada kaso eh, goma sha biyar ga uba idan aka yi hakan baka ganin ku maza kun sakawa mata ragamar tarbiyya za a iya samun aka eh, eh, matsala to ai idan ka riga ka zaɓi uwa ta garin mm. to wannan kaso 85 in ma 90 din ne ya hau kanta saboda ka zaɓe ta ba ta nake ya kamata a ce ko da eh, kaso sha biyar aka bashi ya kamata shi ma ya sa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara gaskiya ne dan wasu mazan za ka ga majority ba a ruwansu za ka ga matar ita take tarbiyya idan ko tsawatar ta wani uban ma baya so a magana ko a tsawatar wa yara kwanan nan eh, aka san haka ne ya faru a dai cikin najeriya nan ne shi eh, uban yana kokarin tsawatar da yaran amma ita uwar ba ta so idan ya tsawatar sai ta kai masa mari har sai da aka abin ya kai su ga kotu to ai abin da yake faruwa shi dan adam kowace kabila da yanayin ɗabi'unta da al'adinta da addininta to kuma mu a nan afirka da kike maganar tarbiyyar yara ai shi namiji mm-hmm. ba ma 'ya'yan kaɗai yake wa tarbiyya ba ita kanta uwar ya nema ta tarbiyya abinda nake gaya miki da cewa na bashi kaso sha biyar tun farko yana namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu 'ya'yan zai gaya matarsa baya son kaza yana son kaza kaza ba kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka mm. saboda lokacin da 'ya'ya suka zo baya buƙatar sai ya daɗa jaddada mata wannan abu kuma kamar yadda malam musa ya faɗa cewa a samar wa 'ya'ya uwa ta gari muna ɗauka a ranmu cewa matar da aka aura ɗin mace ta gari ce mm. mai tarbiyya saboda haka za ta yi tarbiyyar 'ya'yan da allah ya basu a tare ita da mijinta to na ji kina ta kina ta gida kai idan <laughs> a kaddara an samu uwar tana ta tsaya kan kafafunta tana ba yaran tarbiyya amma ba a la'akari da zamani yaran nan za su fita za su yi wasa za su haɗu da wasu yaran to ai analysis ma da aka yi akwai misali mun gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar mu shine idan aka samu akasi a gida ba a zama lafiya ba a haɗa kai tsakanin uba da uwa ba to shine yawanci tarbiyyar 'ya'yanmu take lalacewa amma idan da haɗin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara ana tabbatar miki yaran za su samu tarbiyya fiye da da ko da sun fita waje ko da sun fita waje daga lokacin da uwa ta ja ɗata uba ija ƴaƴansa a jiki ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyarsa kana musu addu'a kana jansa kana nuna musu rayuwa in kai kaza shine mai kyau in kai kaza mara kyau ba ku ga wani kuna sha'awarsa to a ga hanyar da i zama wannan mutumin kamar mu a wannan a makarantu ai muna gaya yara kuna sha'awar wance kuna sha'awar wace ga hanyar da ta ta zama kaza in ko ka zama kuma za ku yi kaza to yawanci da aka yi analysis sai aka ga yawanci ko rigima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar 'ƴa'ƴanmu wannan shine abin da yake faruwa to a ina misali ake samun akasi to idan an samu akasi uwa eh, ɗaya daga cikin baya marawa ɗayan hakan wace irin matsala gaskiya tana haifar da matsala ba karama ba yana haifar da babbar matsala gaskiya tunda za ki ga akan sami akwai uwa da ba ta so a taba mata 'ya'ya mm. ko kuma akwai uba da baya so mm. a dami yaransa sai ce kin cika faɗa kin dami yaran nan kin matsa musu mm. dan akwai abin da ya faru take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba in ci da ke in sha da ke ƴaƴana gidan ubansu ne ki bar su saki to kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan tunda duk inda ta kai da kokari idan uban baya so ita kanta tana karkashin uban ne to dole in baya so dole ta makale hannunta to amma idan zai taimaka mata ko ganin yaran yayi a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru ai mama ce ta dake ni ko mama ce ta mun faɗa me kai ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne a'a kaza ba kyau mama ce maka haka ne dan ka shirye dan ka yaro to kin ga abu zai tafi yanda ya kamata amma me ya me ki mama ce ta dake ni babun ba aziya zo dan me kika dake ta mm. kaza kaza kaza to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba ko yaron ma ba zai ga girman mahaifiyar ba zai kai kara mahaifinsa in kuma mahaifiyarsa ce take goya masa ba shi ma abu ai babanku ba son ku yake ba ai na gaya muku tukinga'! kin ga irin wannan shine zai sa a samu matsala amma in dai ma'aurata suka haɗa kansu suka zauna lafiya suka yadda wannan tarbiyyar 'ya'ya haƙƙi ne da ya rataya a kansu gabaki daya, kuma mutum ɗaya ba zai iya yi ba sai da taimakon ɗaya to in Allah yadda za a samu abin da ke. to me yasa iyaye maza kukan tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ubansu ne eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga 'ya'yayenka to in allah ya sa an dace an samu hakan to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan 'ya'yansa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya ba ta goyon baya abinda duk ya yi na hukunci ta ba shi goyon baya. Da fatan iyaye sun amfana da wannan shirin kuna iya sauraron tattaunawar baki ɗayanta a sashenmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Baraka Bashir da ta jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da wannan shirin bana. A madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.